بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادو أن اللوكة شيما البركة أيو سبر شرين دهولو قوتن ذو الهجة شكرة دبو ديا ددري هدو دتلاتين دبيار bayan hira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina daidai da sha takwas ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha hudu meladiya za mu ci gaba da karatunmu a littafi na babban malami ahkamul jana'iz sheikh muhammad nasir din albani rahimahullahu a muna matsala ta goma sha biyu ko babi na goma sha biyu hamlu aljinazati wattiba'uha wato daukan jana'iza ko daukan gawa da kuma binta mu yi bayani akan abinda mai littafi ya kawo cewa idan mutum ya rasu wajibi ne a samu mutane za su ɗauki wannan jana'izan da kuma waɗanda za su bi ta yana daga cikin haƙƙin musulmi akan yan uwansa musulmai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo a hadisi sai yake bayani wanda Imam Buhari da Muslim su koreto haƙƙin musulmi akan dan uwansu musulmi guda biyar ne daga ciki ya faɗi cewa bin jana'iza din wanda shine mas'alan da mai littafi yake sai mu yi bayani a wajen kuma bin jana'iza kashi biyu ne akwai binta daga gidanta gidan da aka yi rasuwan kenan zuwa inda za a mata sallah sai kuma binta daga inda aka masa sallah zuwa inda za a binne ta makwancinta kenan sai mai littafi ke bayani binta daga inda aka yi sallah zuwa makuncinta makabarta ya fi lada shine ne ya fi fallashi aka fi bayani a kansa amma dukansu kuma an shar'anta su ana duka ana kiransu bin jana'iza matsalan da muka karanta shi ne sai ke faɗi anan, wato a wajen bin jana'izan akwai abubuwan da ba a so a yi su ya kawo daga ciki duk abin da ya saba wa shari'a yin daga sauti da kuka ko binta da turaren wuta duka baya halatta a sai ke bayani kuma wannan falalan da ake bayani na bin jana'iza ya ke banci maza kawai banda mata don su ba sa bin jana'iza saboda hadisin da ummu atiya ta ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu bin jana'iza sai dai bai tsananta a wajen hanin ba kenan falalan da ake magana banda mata ga maza ne sai aka yi bayani akan wato kuma a tafi da sauti na batun Allah shi ma baya halatta wannan shine matsalan da muka kare muka tsaya a kanta za mu tashi a matsala ta gaba a lokacin da ake daukan jana'iza to mai littafi ke wa al-isra'u fi sayri biha lokacin da za a dauke ta kai ta magabarta to wajibi ne shi ya kawo shi a babin wajibi ai gaggawa da ita saboda hadisai da zai kawo bi ma'ana ai gaggawa sairan dunar ramli a wajen tafiyan sai ai sauri sauri ban ba guduwa za a yi ba a tafiya da sauri wa fi dhalika hadith akwai hadisai da yawa suke nuna cewa sauri ake da jana'iza kenan sabanin irin tafiyan da ake yin aka dauko jana'iza a motoci ga gana tafiya a hankali kenan ana so a yi sauri kenan ba normal tafiya ba tafiya wanda tafi ta yau da kullum kuma ba ta kai gudu ba in a gafa kenan kenan in a mota shi ma tafiya ba sabanin normal ta wajen yin saurin ba kenan ya zama ya fi na yadda ake tafiya a cikin gari kenan na yau da kullum shine wanda matsalan da yake kawo shi hadisi na farko da yake nuna cewa sauri ake yi hadisin da imamul buhari da muslim suka ruwaito wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fari hadisi daga abu huraira asri'u bil jinazati ku yi gaggawa wajen in kuka dauko jana'iza ku yi gaggawa da ita fa in taku salihatan idan mutumin kirki ne wannan gawan ta kirki ce fa khairun tuqaddimunaha ilayhi alayhi to zuwa ga alkhairi za ku kai sauri ku wannan idan ta kirki ce to zuwa ga alkhairi za ku kai ta sai ayi sauri a kai ta wa in ku gaira zalik idan kuma ba ta alkhairi ba ta kirki ba to fa sharrun tad'unahu arriqabikum sharri ne kuka aje a wuyayin ku ku yi sauri ku ku sauke wannan sharri kenan kaga dai ba maganan a dan ka abin nan jinkiri idan ta alhairi ce ta kirki to ga alhairi za a kai ta sauri a kai ta idan ta sharri ce to kuma sharri ne aka dora ma mutane suka dora akan wayan su sai su sauke wannan sharri don mutum kokari ke rabu da sharri to in kuma alhairi ne kokari ke sadu da shi to shi yasa ake wannan to sai a yi sauri in alhairi a kai ta ga alhairi in sharri ne a rabu da sharri wannan hadisi da ke nuna kewa kenan ana so a yi gaggawa wajen kai ta kada a tsaya a bata lokaci sannan kuma wajen tafiyan ba kaɗan kaɗan ake tafiya ba imamul buhari da ashabu sunan su rawaito wannan hadisi imamu tirmizi ya inganta hadisi da kuma imamul bayhaqi ma ya rawaito hadisi hadisi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yake fari idza wudi'atil jinazatu واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قال قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قال يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لسئق wannan hadisi kenan Imam Buhari da Imam Nasa'i da a da Amr Sukurito daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ke Annabi sallallahu alaihi ke faɗi idan aka sa jana'iza a kan gadonta wannan makaran kenan wahtamalaha rijalu mazaje suka ɗauke ta a wuyayensu ala anaqihim a wuyayensu fa in kana salihatan idan ta kirki ce qalat sai ta dinga fadi qaddimuni qaddimuni ku sauri ku kai ni ku sauri ku kai ni wa in kana ghaira salihatin idan kuma ba ta kirki ba qalat ya wailaha kaitonta aina yadhhabuna biha ina za a tafi da ita ita take farin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi yasma'u sautaha kullu shay'in duk wani abu mai rai yana jin sautin wannan gawar illa al-insan sai mutum kawai walau sami'ahu huda ya ji wannan sautin shi mutumin lasu da ya sume saboda tsoron da zai ji a wannan sautin ta kenan duka dabbobi za ka ga dabbobi idan ana wuce daga dukkan sun daga kansu sun tsaya shiru su ma suna kallo to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi kuma wani hadisi cewa azaban da ake magawa a gabari duk wani abu mai rai yana ji sai mutum kawai da aljani ce da za su suma da sun mai gaba daya hadisin imamu muslim wanda ya ruwaito sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi laula Allah tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min azabil qabri ma asma ba don kada ku binne junan ku ba na kada ku ji wannan ku firgita gobe ku kasa binne yan uwanku in sun mutu da na roki Allah ya jiyar da ku azaban kabari kamar yadda ni ma nike ji insha Allah sallallahu alaihi wasallam yana ji to shi tsoronsa in wani ya je firgita gobe ba zai sake binne dan uwansa ba saboda wannan firgicin to ka kenan duka abubuwa suna ji to kamar yadda yake faɗi kenan kenan za ta ce a kaita to in ta kirki ne a kaita idan kuma ba ta kirki ba ita za ta kaito inda za a kaita kenan imam nasai rawaito wannan hadisi da al buhari da baihaqi da sauransu akwai hadisi kuma da ke shi ma bin wannan da yake nuni akan haka hadisin abu hurairah radiyallahu anhu da yake faɗi qala shi abu hurairah din kenan yake faɗi wannan magana ne ta abu hurairah yake fari annahu qala hina hadarahu al-maut lokacin da mutuwa ta zo masa kaga sabai su ba sa tsoron mutuwa in suka ga alamu to za su faɗi abubuwan da za a yi da su cewa ku yi mun kaza ku yi mun kaza kuma suna kare wayannan alamu sai ke faɗi la tadribu alayya fustatan kada ku sanya rumfa a wurin da na rasu bi ma'ana a zauna a jira masu gaisuwa su zo su ba da nasu gaisuwan wala tattabi'uni bi mijmarin kada kuma ku bi gawata da wuta turaren wuta wa asri'u bi ku yi sauri ku kai ni in ji abu huraira kenan fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu domin naji annabi yana faɗi idza wudi'a ar-rajulu asalihu ala saririhi idan aka sanya mutumin kirki a gadonsa bi ma'ana a makara qala sai dinga cewa qaddimuni qaddimuni kenan ayi sauri akai shi saboda yana so akai shi duna qawlihi yasma'u sautuha shi Abu Hurairah bai faɗi wannan kalman yasma'u sautuha ba kenan shi ma ya nuna akwai ana sauri da gawa saboda shi idan ya mutu ayi sauri da shi saboda maganar da yi daga annabi sallallahu alaihi wasallama imam nasai da ibn hibban su kareto hadisin da baihaqi da kuma tsayalisi hadisi na uku حديث عبد الرحمن بن جوشن قال كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة فجعل زياد ورجال من مواليه يمشون على عقابهم أمام السرير ثم يقولون رويدا رويدا بارك الله فيكم فلهقهم أبو بكرة في بعض سكك المدينة فحمل عليهم بالبغلة وشد عليهم بالسوت وقال خلوا والذي أكرم وجه أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لقد رأيتنا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكاد أن نرمل بها رملا قلنا حديث شيما لك عبد الرحمن بن جوشن قال كنت في جنازة عبد الرحمن بن سمرة ناكسا جاء جنائزا ونمت داكي كرنس عبد الرحمن بن سمرة ذاك يجي مقبرتا كينا فجعل زياد wa rijalun min mawali akwai wani mutum ana kiran shi ziyad da kuma wasu mutane daga cikin bayin ziyad din wanda an dauko wannan bawan Allah za kai shi yamshuna ala aqabihim amama sari suna tafiya da su a gaban jana'izan su suna gaba jana'iza suna biye da su a baya summa yaquluna suna faɗi da ruwaidan kadan kadan kadan kadan barakallahu fikum sun mai da abun kaman shi'ar na tafiya cewa suna ce a tafi a hankali a tafi suna tafiya a hankali to shi wannan sahabi ne abi bakarata ya ga yadda ake yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji su ya ga yadda suke tafiya sai ya dauko abun hawan sai yayi sauri ya biyo su shine falahikahum abubakar Bakarata shi abubakar sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd Madina a cikin layukan Madina kafin su kai makabarta fa hamala alaihim bil bagala sai yana ta dukan abubuwan da suke dauke da su yana ta musu fada akan jakinsa wa shadda alaihim ya tsananta musu bisauri da bulala wa qala ku bar wannan da kuke yi wallazi akrama wajha na rintse da wanda ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aytuna ala a zamanin annabi sallallahu alaihi gawa lanakadu an narmala mun sassarfa saboda sauri biha ramlan da ita din wato mun kusa mu gudu da ita saura kaɗan kawai don ba mu zabura ba amma sauri muke yi yana gaya musu abinda su suka saba da shi a zamanin annabi sabani su abinda suke yi a yanzu su yanzu na cewa a tafi a hankali a tafi a hankali kenan ya nuna sauri ake yi su ce a zamanin annabi sauri mun kusa ma mu gudu saboda yadda muke sauri da gawa shi yasa in kai sallah a masallacin makka ko annabi in kai sallan gawa za a ga yadda ake sauri daga ko kana so ka bi ba za ka iya in ba kai ma ka iya irin wannan saurin ba su sun saba da wannan saurin a cikin jama'a za a ga kaman za a gudu nan da nan kawai sai ga a wuce da gawa to wannan sunnan ita suke bi ba wai kadan kada ke tafiya ba kenan ko a motoci bai kamata irin tafiyan da mu muke yi ba ana ko ana tafiya a hankali wannan tsari ne na yahudu da nasara suna buga ganga gangana tafiya ɗaiɗaiɗai amma sauri ake wannan saurin ma zai kara firgita mutum sai ka sa ka tuna da ka gani kawai sai ka ga ka firgita mana tafiya a hankali sai ga tunaninka daban ne yana daga cikin wato shi illan ɗin da ake so mutum ya samu a wannan ya wa'astu ya tunatu saboda iya ga ana sauri da shi a haka suke me wannan yana firgita zai ga gawa ne sai fara tunani man ka gana a hankali a hankali ba za ka ga abun nan ba to wannan shine abubakar ta yake gaya ma wayannan mutane abu dawuda da nasa'i da tahawi da hakim da baihaqi da Dayalisi da ahmad su rawaito wannan hadisi imamu hakim yake faɗi hannan hadisi ingantacce ne imamu zahabi yake faɗi haka ne shi ma hadisi ingantacce ne wa qala fihi sai yake faɗi imamu nawawi wa min qabli an-nawawi shi ma imamu nawawi yake faɗi wattafaqa al-ulama'u alastihi babil israi bil jinazati ce malamai sun ittifaqi akan mustahabbanci a yi saurin ga jana'iza amma shi mai littafi baya ganin sa cewa mustahabbi ne yana ganin sa wajibi yasa ya kulla babe ce wajibu al isra'u bil jinazati haka zai zo yi bayani a kansa saboda shi hadisan da suka zo suna nuna sauri ba wani abin da ya juya su daga su wajibi amma shi imamun nawawi da sauran malamai sai ke faɗi malamai su yi ittifaki akan cewa saurin mustahabbi ne an gane sai ke faɗi illa yi khafa min al-isra'in fijarul maiti sai dai idan aka tsorata wajen saurin gawan za ta iya fashewa bi ma'ana ta daɗe ta kumbura aka motsa ina motsa ta za ta iya fashewa to nan sai a tafi a hankali aw taghayyuruhu ko kuma zai canza nan sai a tafi a hankali na'am alaikum salam na'am shawara ne nake na'am kuma suna ko kuma wato kada ya jirkita to nan sai a tafi a hankali wa nahawu fa'ita anna nan sai a tafi a hankali yadda aka saba tafiya yadda gawan ba za ta cutu ba ko ta fashe ko wani abu haka amma babu wannan sauri ake so a yi qultu wannan maganan mai littafi kenan zahirul amr alwujub zahiri wannan umurni da annabi ke faɗi isra'u bil jinaza to zahirin sa wajibi ne ba mustahabbi ba don ya ka ɗauko maganan imamun nai da yake faɗi mustahabbi shi sai yanzu shi sai bayani akan cewa wajibi da dalilansa wa bihi qala ibnu hazam ibnu hazam shi ma yana tafiya akan wajibi ne walam najid dalilan yasrifu ila al-istibabi bai da ke ba mu samu wani dalili da zai canza wannan abun zuwa mustahabbi daga zaman sa wajibi fa waqafnahu fa waqafna indahu mu sai muka a akan cewa wajibi ne وقال ابن القيم في زاد المعاد ابن القيم ما كيف لي أزاد للتافز زاد المعاد كيف لي وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة fa bid'atun makruhatun yace dabi'un mutane a yau da suke tafiya Ɗaya daya da in za su kai gawa wajen magabarta ce bidi'a ne kuma makaruha to tunda bid'a ne sabanin ta kenan zai zama abinda ake so abinda ake so ai shine wajibi ne tunda bid'a ne to wajibi ne a kauda wannan bidi'a. ta ya za a kauda ita ai sauri mukhalifatun lissunna kuma bid'a ne wanda ta saba wa sunna mutadamminatun litashabbuhi bi ahli alkitabi alyahudi kuma ta kunci koyi da yahudawa kamanceceniya da ahlul kitabi Yahudawa sune in suna tafiya suke irin wannan tafiya a hankali a hankali amma musulmai su tun farko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saure ake to su rike wannan sunna kada su matar da sunnan annabi su raya <laughs> bid'an yahudawa shine abinda mai littafi yake faɗi kenan wannan matsala kenan sai tafiyan idan za a rika gawa ina ya kamata a tsaya a tafi cin gaban gawan ko a bayanta ko ta dama da ita ko hagu da ita shine matsalar da za mu tashi a yanzu wa yajuzu al amamaha wa khalfaha ya halatta ai tafiya amamaha a gaba da ita wa khalfaha ko kuma bayanta duka ya halatta muddun a gafa ake tafiya an gane ya halatta a tafiya bayanta ko a gabanta wa yaminiha ko ta dama da ita wa ay yasariha ko kuma hagu da ita ala ay kuna qariban minha ya kasance kusa da ita kada nesa sai a fara hira nan amma ana kusa da ita ta gaban ko ta baya ko ta dama ko ta hagu shine kasance kusa da ita illar rakiba ko illa rakibu sai dai mahayi wanda yake kan abun hawa shi zai rika ta kan abun hawa in har laluri ya kai ya hau abun hawa. to nan fa yasiru khalfaha shi sai ya tafi a bayan ita jana'izan ita tana gaba shi kuma yana baya kenan a motoci za ta sai a bari jana'izan ta yi gaba daga nan mahayi sai ya biyo baya amma inda gafa gaba daya inda mutum ya samu ya tafi ba matsala an gane wannan kenan li qaulihi sallallahu alaihi wasallam me dalilin malam da yake fadin haka saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallama ar-rakibu yasiru khalfal janaza shi mahayi zai tafi a bayan janaiza wal mashi shi kuma matafi a kafa haisu sha'a minha duk inda yake so ko a gabanta ko a bayanta ko ta dama da ita ko hagu da ita duk inda ya samu khalfaha wa amamaha wa yaminiha ya sariha shine maganin kenan qariban minha man shar ya kasance kusa da ita wa tiflu yusalla alaihi wa yud'a liwalidayhi shi kuma yaro za a masa sallah in aka masa sallah za a dinga cewa Allah ya gafarta masa bai laifi ba ko shi yasa ba suke cewa sallah ga yaro ba wajibi bane shi in za a yi wa za a ma addu'a iyayensa shine maganan annabi kenan za a yi sallah kai yaro amma a yi addu'a ga iyayensa bil maghfirati war rahma sun da shi yanzu bai yi wani laifi ba da za a ce Allah ya gafarta masa don gafara ana yin ta ana nema mata ga wanda yake da laifi to shi yaro shi yasa a addu'ansa za ka ga yawa mafi yawa iyayensa ake masa لم يجعله فردا وسلفا لوالديه وثقل به موازينهما وعظم به وجورهما ذاك دكا الدعاء سين كدوبا إيا إنسا أكي موابا شيبا gane. Allah ya ba su haƙurin wannan rashin da za su yi Allah ya girmama ladansu Allah ya girmama a abin nan nauyin mizanin su saboda shi Allah ya sanya shi ya zama salaf salaf shine mutumin da zai je kafin shugaba ya zo ya cirya masa inda zai zauna me ake kiransa Nan ce zai zo Kaduna akwai mutanen da su aikin su kenan ko protocol to ya zama masu haka ya zama kafin su zo sun tsara ma iyayen masaukin su a aljanna kaga su duk su iyayen ake ma addu'a shine ma'anan wa faratan ya zama masu a haka kenan a cikin addu'a yaro amma babba zai ga Allah ghafir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa naqqihi min adh-dhunubi wal khadaya kama yana karshe sa addu'a babba daban addu'a yaro daban ka duba zulli da aka kawo za ga haka ake abin nan din su imam abu dauda da nasa'i da tirmizi da ibn maja da tahawi da ibn hibban da baihaqi da dayalisi da ahmad suka roito wannan hadisi daga Mughira bin Shu'ba radiyallahu anhu Imam Tirmidhi ke fadi hadisun hasanun sahihun Hakim, al-bukhari wa صحيح على dhahabi wa huwa kama qala bal tarki haka din ne kamar yadda suka fada Wannan tsarin maganan da aka dauko na imamu nisa'i ne da ahmad da tsari-tsarin da ke ciki gaba daya sai matsala ta gaba shine ta hamsin da yake nawa kullu man min almashi amamaha wa khalfaha sabata an rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi'lan ce wa'annan abun da aka yi magana tafiya a bayanta ko a gaba da ita ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi a aikace sai ke faɗi kama qala anas bin malik radiyallahu anhu kama yadda anas dan malik yake faɗi ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ababakarin wa umar kanu yamshuna amama aljinazati wa khalfaha ke faɗi da annabi sallallahu da abubakar da umar dukkan su kasance suna tafiya amama aljinazati wa kalfa gaba da jana'iza da kuma bayanta Ibinu Maja da dahawi suka rawaito wannan hadisi qultu jima littafin wahaza sanadin sahihun ala sharti ash wannan isnadi ya inganta a kan sharɗin buhari da muslim Matsala ta gaba lakin alafzala afdala khalfa me yafi aka ce to tafiya a gaban jana'iza ya halatta tafiya a bayanta ya halatta tafiya dama da ita ya halatta gefe da ita ya halatta akwai wanda yafi ko al wanda ce wanda yafi kila kaza menene ya fito ina ma littafi ke faɗi al-afdala khalfaha tafiya a bayanta shine me shine fi kenan in wani ya tafi ta gaba wani ya tafi ta baya to wanda yafi samun lada shine wanda ya fita baya don shine yafi don duk lokacin da ake maka abu kaza shi yafi to shi yafi lada don ba fi ba sai da akwai ƙarin lada a kansa shi yasa yafi wancan ne kamar ce in kai aiki a nan za a baka dubu biyar can za a baka dubu bakwai ina yafi bakwai to haka al'afdal kenan nan ya fi lada kenan amma wanda ya tafi nan ma bai laifi ba an gane ko wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama li'annahu muqtaba qawlihi me yasa mai littafi ya kawo haka saboda shine ya dace da fadin annabi sallallahu alaihi wasallama wattabi'u aljana'i ku bi jana'iza aka ce ka bi kenan me ta baya shi inda ya ɗauko labarin kenan tun da annabi ce ku bi to bi da annabi ya umurni shine ka bi ta baya kana kallon jana'iza in kai gaba ba ka ganin ta to amma kana gaba baya kana kallonta ana tafiya da ita wa yu'ayyiduhu qawlu ali radiyallahu anhu me yake kuma ƙara ƙarfafa wannan maganan fadin ali radiyallahu anhu almashi khalfaha afdalu min almashi amamaha in ji Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ce tafiya a bayan jana'iza ya fi falala akan tafiya a gabanta ka fadali salati rajuli fi jama'atin ala salatihi faddan Ka yadda Ali ya fara kaman falalan sallan mutum ɗaya ladan da kuma sallah wanda yi a cikin jami'i lada nawa wannan ishirin da biyar ko da bakwai wannan kuma ya yi ta da kyau ya samu ɗaya to haka yace alayyu ya kwatanta falalan tafiyan baya da kuma gaba kenan wanda ya tafiya a gaba kamar ya yi sallah shi kadai wanda ya tafiya a baya maganan aliyu radiyallahu anhu wannan magana ibnu abi shayba a littafinsa musannaf da tahawi da baihaqi da ahmad da ibn hazm littafinsa al-muhalla da sa'id bin mansur su rawaito wannan hadisi ملتاك ne, إسنادي حسن وهو lahu له حكم الرف مرفوع حديثي نه موقوف بمعنى مغانا أبيو نه موكنشن saukuncin hadisi ne wanda yake marfu don sahabi ba zai faɗi wani abu da yake akwai lada ba sai ya samo daga annabi don Aliyu bai ce annabi ya faɗa ba ya nuna maganan ya samo ta daga annabi ne don sahabi bai ce kaza ya fi sai na da wani dalili da ya dogara da shi daga annabi an gane kisa wannan hadisin maganan aliyu ne amma maganan daidai yake da maganan annabi saboda a ka'ida ma sahabi bai tabbatar da lada ko azaba sai ya samo daga annabi to wannan yana nufin ya samo daga annabi kawai bai gaya muku qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba an gane shine malittafi ke faɗi anan قلت لكنه يتقوى بطريق بالطريق hadisin kuma سيدي حديث كما ينا wasu في ma daban. ما دبا تنبيه فذكروا قال الشوكاني عقب كلمته السابقة إمام الشوكاني ya faɗa bayan maganan da ya faɗa a baya can mai maganan shaukani ko akan matsalan wato yawan abidiyoyi da ake yi da yake faɗi kada a rudu da yawan masu yin bidi'a ko kuma karanci waɗanda suke bin sunna ko sai ke fadi wa haka fil bahar an sauri annahu qala ar-rakibu yamshi khalfaha wal mashi amamaha shi matafi a kafa zai tafiya bayan jana'iza <clears throat> ko ai matafi wanda yake akan abun hawa kenan zai tafi a bayanta wal mashi mai kafa kuma amama a gabanta ويدل لما قاله حديث المغيرة المتقدم يا نون حديث المغيرة شيكي بعد واتو واتو كي كرف فونا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها وعن يسارها أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن هبان والحاكم وهذا مذهب قوي نجي إمام الشوكاني كينا متى في زيد ما أبون هوا زيد في أبايا وعندك تفي أقفا zai tafi a gabanta ko a damanta ko kuma a tagunta sai dai kasance kusa da ita sai ke faɗi hadisi ne ingantacce ultu in ji mai littafin kenan ya kawo maganan shaukani don ya yi raddi akan magana su ce kalla ba haka abin yake ba fa innal haditha bi hadha lafz rawahu ahmad min tariq mubarak bin fudala وفيه ضعف وقد زاد غيره فقال خلفها وأمامها كما تقدمت الإشارة إليه ce da yawa malamai sun ce ko dai ya tafi ta gabanta ko kuma a bayan bi mana mai wanda yake kan kafa an bashi da dama ya tafi a ko'ina mai abun hawa shi aka ce ta dama ai ta baya amma wanda ya fi shi ma ga mai kafan ya zo ta baya ba ta gaba ba shike faɗi a nan kenan wannan da maganan da mugira yake faɗi a nan shi mahayi ya tafi a baya wanda yake akan kafa ya tafi a gaba bai ce ko a bayanta ba ce akwai magana akan wannan mas'ala shine ke kawo كما قد تقدمت الإشارة إليها وقد رواها المبارك أيضا عند الطيالسي فوجب الأخذ بها وهي نص في التخيير لا في تفضيل شيء نسي وجن بعد زابي باوي في في كوبا وكتفي تقبا وكتفي baya kenan wa min al-gharibi anna hadhihi ziyada yace daga cikin abin da ya bani mamaki wannan ƙarin zakara sahibul muntaqa fil makan alladhi ashara ilayhi shawkani nafsuhu bi qawlihi anifan al-mutaqaddim thumma huwa zahala anha ya kawo ƙarin kuma sai ya rafkara daga wannan ƙarin da ya kawo bai ambace shi ba sai ya faɗi wani abu sabanin abin da yayi magana shi ke faɗi ya samu abin da ake kira zuhul bi wa na rafkana wannan mas'ala kenan mas'ala ta gaba wa yajuzu ar-rukubu bi sharri an yasira wara'aha li qawli sallallahu alaihi wasallam ya ya hau abun hawa amma da sharadi in zai hau ya tafi a baya <clears throat> ya halatta a hau da sharadin tafiya a baya shine mas'alan kenan li qawlihi sallallahu alaihi wasallama الراكب يسير خلف الجنازة تبودا النبي كيف دي ما هي زي في بايان جنائزة وقد مضى ذلك بتمامه lakin al-afdal al-afdal al-mashy abin yafi shine tafiya ba abun hawa ba <clears throat> an gane sai dai ya zan ba yadda za a yi kama yanzu misali mutum ya rasu a nan angwarimi za a kai shi tudu wada na ce za a tafi za a wuni kila ana tafiya ko to kaga akwai wato nisa to za zama lalura kenan a hau amma asali tafiya ake so a yi idan akwai mashakka to duk lokacin da akwai wahala addini kuma zai kawo sauki don ba yadda za ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ba sanya haraj kunci a addini ba duk lokacin da a samu wannan kuncin to sai sauki kuma yazo zo zai yaye ma musulmai wannan abun nan za a ga wasu wurare magabartun ba a cikin gari suke ba wajen gari kuma da nesa Allah ji kan Nasiru Albani na man Albani na Zaria inda aka binne shi tafiya aka yi sosai daga cikin garin Zariya wanda zai kai kiloli da yawa inda kafa aka ce a makabarta can wata hanya bayan gari sosai to in ka ce za ka tafi a kafa wanda za su zo a kafa har aka gabin aka koma wasu ba su iso ba to akwai nisa to kan ka ce mutane nan masu tafi a kafa daga inda aka dauko shi akwai wahala to sai ya zama tafiya akan abun hawa din yakan zama shi ma laluri sai zama shi ne kuma abin nan addini akwai sauki a kowane lokaci amma idan ku misali a kama a kabalan nan a cikin kabala kusin aka yi a doki gaba gaba nan kusa to kaga sai a dauka a kai ko kuma anguwar rimi shi ma nan anguwar rimin za a kai wannan na wajen a kinshasa din nan kusa da wurin sai a dauka da kafa a kai kada a hau mota amma in nesa za a kai kuma laluri ne a kai nesan shikenan sai a dauke abun hawa wani shine mafi yawan malamai suke magana a kan wannan mas'ala. Li'anahulumaahudu an hu Salasalama li'anahulumaahudu domin tafiya a ƙafa shine wanda aka sani a zamanin anan Salasalama an kawo ma anan Salasalama abun hawa ya hau domin a rika jana'iza sai yaki Da za a dawo aka kawo masa sai ya hau za ka tambayi shi me yasa ita haba ina jin kunya ce mala'iku suna takawa ne kuma ina kan. abun hawa kenan su ma mala'iku ana rikiya da su su ce haba ya za a yi mala'iku suna ƙasa suna takawa ne kuma ina kan abun hawa an gane to ka da za a dawo sai ya hau saboda yanzu sun gama sun tafi to wannan shine dalili da malamai suke kawowa Ah, mai littafi ke faɗi shine aka saba domin ba a samo nassi da ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau abun hawa lokacin da za a kai jana'iza ba bal qala thawban radiyallahu anhu thawban ya ruwaito radiyallahu anhu sahabi ne inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam utiya bi dabbatin an zo ma annabi da dabba wa huwa ma al janazati tare da jana'iza fa ba yarkabaha sai yaki hawa falamman sarafa lokacin da aka gama za a dawo utiya bi dabbatin sai aka zo mai da dabba faraki ba sai ya hau fagila lau sai ke tambayansa ka yi hawa lokacin zuwa yanzu kuma ka hau fagala innal mala'ikata kanat tamshi falam akun li arkaba wa hum yamshuna mala'iku suna tafiya a kafa bai yiwa in su kuma suna tafiya falamma zahabu lokacin da suka tafi rakibtu sai na hau wannan shine hadisin Abu Dawud da Hakim da Bayhaqi su rawaito hadisin hadisi kuma ingantacce kamar yadda Imam Hakim ya faɗa Imam Zahabi ma ya tabbatar Sheikh Nasiruddin Albani shi ma ya tabbatar <clears throat> ke a riwayan Hakim saban shi kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jinazatin fara'a nasan rukubanan annabi ya fito za a rika jana'iza sai ga mutane suna kan abun hawa fa sai ke tambayan su ala tastahayun ba kunya inna malaikata allahi ala malaikun allah suna kan duga suna tafiya wa antum wa antum ala zuhuri dawab kuma kuna kan bayan dabbobi kun hau a wannan riwaya su ce amma wannan riwaya da'ifa ne warwiya mawqufan arwaito hadisi mawquf ne daga sauban wannan ya tabbata kenan إنه أصح إن جي إمام البيهقي قلت ومداره مرفوع وموقوفا على أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف ما لدرجة كوكس إن شاء الله موقوف وكس إن شاء الله موقوف مرفوع دكان سدي yana gudana ne akan wani malami da ake kira abubakar bin abi maryam shi kuma da'ifi ne a malaman hadisi kenan wannan ƙarin na biyun nan bai tabbata ba na farkon ne ya tabbata wanda Imam hakim ya ruwaito da baihaqi da abu dawuda wanda aka zo ma annabi da abun hawa ya hawa sai da za a dawo aka abun naman da ya ga wasu suna kan dabbobi ke gaya musu ba kwa jin kunya mala'iku suna kafa ko kuna haye wannan bai tabbata ba an gane to kenan wannan wancan ya isa tunda ya tabbata ba a so abun a hau abun hawa sai da laluri wannan insha Allah za mu tsaya a nan a matsala ta hamsin da uku a gobe za mu ci gaba insha Allah